a yau ne dai musulmi a duk duniya suke gudanar da bukukuwan sallar maulidi don tunawa da ranar haihuwar annabi muhammadu tsira da amincin allah tabbata a gare shi akan raya wannan rana ne dai da karance karancen kur'ani da zikirin manzon allah da matakai daban-daban yayin da wasu kan tari wannan rana makonni biyu tun kafin isowarta da akan gudanar da zikiri da karance karancen kur'ani kamar yadda na da hakan na gudana a fadar mai alfarma shehun borno alhaji abubakar umar ibn garbe el kanami munal kalbi المنافق راهه Shatima Kanurbe Orbano ya ce wannan zikiri da karance-karancen Kur'ani na da daɗaɗɗen tarihi da kuma ɗan tsakuro min yadda wannan abun yake kamar haka. Haka muka gani muka gada har lokacin da daga birni ga zargamu zuwa kuka zuwa har yanzu Borno haka. Tarihi ya nuna cewa tun daga birni ga Kafela birnin Jime birni ga zargamu wayannan birnin da nake gaya maka wannan duka sun lastin eh, har zuwa shekaru fiye da dubu duka har zuwa yanzu daga kuka har zuwa zuwa nan kakan wannan shehu shehu garbai shine ya zo ya eh, kafa wannan gari mai duguri to da zamanci har zuwa yau daga 1903 zuwa haka usabin zuwa haka har yanzu kullum kowanne shekara muna yi wannan haka ma wannan biki ya gudana a zawiyar abdul fatayi wadda kuma allah ya nufe ni da halartar wurin to waya darajar wannan rana yake ne ga musulmi tambayar kiran ne ba shugaban zawiyar khalifa ali abdul fatayi ba ranan da ta kai ta daraja a cikin ranaki da allah ya halitta saboda rana ce da aka haifi laifi fiyayyen halitta wanda aka halarci duniya da komai da abin da yake cikinta saboda shi ana girmama ranar lailatul kadiri da sauran saboda saukowan ah, mala'iku da ruhi da sauransu amma shi manzan Allah saboda shi ne ya yi wa daren lailatul kadiri din ma daraja saboda haka ba ranar da ya kai ranar haifuwarsa daraja tura mu zuwa haske na musulunci ya nuna mana hanya mafi kyau shine hanyar bin Allah da manzansa ko Allah shiga fata me ya kamata ce musulmi ya yi don raya wani alhamdulillah abin da ake ta yi sosai a yi wa shi annabi salati muna tunata wa mutane halayen manzan Allah ya manzan Allah ya hudda da musulmai ya manzan Allah ya hudda da wanda ba musulman ba ma ya manzan Allah ya hudda da makotansa ya manzan Allah ya hudda da iyalansa halayen da ake nuna na mutane na musulunci wanda yake fi yawa yanzu ake bi ba shi bane halayen manzan Allah Allah. Shi ma Sheikh Murtala Ahmed Abdul Fatai ya min ƙarin haske ne kan abubuwan da ake faɗakarwa wajen wannan maulidi kamar haka. Musulunci addini ne da ya kawo mutum mutunci. ya kawo mutum yanci idan mun faɗi yadda mutum yake da mutuntaka take kafin musulunci mun san mutum ba komai ba ne sai wanda ɗan uwansa mutum ya bautar da shi ya wahaltar da shi musamman mace musulunci ne ka mata yanci da ba bakin komai take ba mutum yakan iya gadar uwarsa ma to amma musulunci ya zo ya yanta ta ya mere to wannan shine an dai samu halartar jama'a da dama da suka fito daga kasashen makwabtan Najeriya da da kasar Nijar da Chad da Kamaru da kuma wasu ɗaiɗaiku daga Afirka ta ta tsakiya don ribatar wannan rana haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya